Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Alhamis ɗaya ga watan Yuni. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Yawan mutane farar hula da ke rasa rayukansu a birnin faluja na ƙasar Iraq na ƙaruwa sosai yayin da ake yakin kwato birnin daga hannun 'yan ISIS. An kashe mutane uku a wasu hare-hare guda biyu da aka kai kan sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya a malitin daga jiya Talata. Jiya Talata kuma dakarun da Amurka ke marawa baya sun kwato wasu ƙauyuka guda tara da ke iyakar Turkiyya da Siriya. To kanin labaran kenan za ku ji cewa 'yan Boko Haram sun kai hari a yankin Difa na ƙasar Nijar har ma? Rayuka mutum tara aka kashe fiye da goma sun ji ciwo. To jama'a suna cikin matsala. to su kuma sojojin kamaru cewa suke sun damke 'yan boko haram ɗin da dama sannan za a ji irin shirye-shiryen da ake yi na ziyarar da shugaba muhammadu buhari na najeriya zai kai yankin naja delta mai fama da rikici kuma za a ji tsokaci game da ranar iyaye ta duniya wadda yau take kuma kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin himma ba ta ga rago za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yawan mutane farar hula da ke rasa rayukansu a rikicin birnin Fallujah na ƙasar Iraq na ƙaruwa sosai, yayin da yaƙin kwato birnin wanda ke hannun 'yan ISIS ke ƙara tsananta. Wani bala'i ne yake faruwa a birnin yanzu haka, rikicin ya ritsa da iyalai masu yawa kuma babu mafita a cewar Yan Ayuglan na hukuma kula da 'yan gudun hijira ta kasar Norway. dakarun iraki sun kaddamar da wani farmaki da niyyar kwato garin akalla akwai yara dubu ishirin wanda rikicin ya ritsa da su a cikin birnin a cewa wata sanarwa da hukumar tallafawa asusun yara na majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef ta fidda Hukumar ta yi kira ga duk bangarorin da ke fafatawa da su tabbata sun kare rayukan yaran waɗanda ke cikin haɗarin a iya mai da su sojoji. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ce ta samu rahotannin da suka nuna cewa ana kashe fararen hula a barin wuta ko kuma ba ruguzan gidaje su binne su. Akwai kuma rahotannin da suka nuna cewa 'yan ISIS na amfani da ɗaruruwan iyalai wajen yin garkuwa da su, a cewar mai magana da yawon hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira, William Spindler. Wasu iyalai su 625 sun samu sa'a kubuta da ficewa daga wannan faɗan cikin makon da ya gabata. An kashe mutane uku a wasu hare-hare guda biyu da aka kai kan sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali tun jiya Talata. an kashe wani jami'in wanzar da zaman lafiya ta harbin ruka da yammacin jiya talatar akalla wasu mutane goma kuma sun jakata a sansanin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ake kira minusma a garin gawo hari na biyu kuma ya faru ne da safiyar yau laraba a wata unguwa daban a sansanin unmcaa a garin na gawo wanda ya sanadiyar hallaka mutane uku ƙasar china ta ce ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu ɗin sojan wanzar da zaman lafiyar ƙasar ta ne ranar lahadin da ya gabata kuma an kashe sojojin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya su biyar a malan wani kuma ya jikata a wani kwantan ɓauna da aka yi masu duk a ranar wani hari makamancin wannan na ranar jama'ar da ta gabata ya kashe dakarun mali su biyar wasu kuma hudu sun jikata yayin da motarsu ta bukan wata nakiya bayan haka wasu 'yan bindiga suka buɗe musu wuta a arewacin ƙasar bayan harin na yau laraba adadin dakarun wanzar da zaman lafiya da aka kashe a mali ya haura zuwa akalla 66 abinda ya sa ya zama aikin kiyaye sulhu majalisar ɗinkin duniya da aka fi yawan asarar rayukan sojojinta a cikinsa a duniya kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya talata ne dakarun da Amurka ke marawa baya suka kwato wasu ƙauyuka guda tara da ke kusa da iyakar Turkiyya da Siriya a ƙoƙarin da suke yi na kutsawa garin Manbij da ke hannun ƙungiyar ISIS. Cikin sa'o'i 24, Amurka ta ƙaddamar da hare-hare ta sama a garin Manjib wanda ya kashe fara hula guda sha biyar wanda uku daga cikinsu ƙananan yara ne a cewa ƙungiyar 'yan adawa ta observatory ta syria yanzu haka sojan sdf na syria wanda haɗakan mayakan kurdawa ce da ke aiki kafada da kafada da sojojin amurka na musamman su fiye da 200 sun sami shiga yankin kogin euphrates da ake fada a cikinsa wanda hakan ya fusatar da 'yan tawayen sunni da ma turkiyya wadda ke fargaban cewa kurdawa na ƙoƙarin kafa ƙasarsu akan iyakar ƙasar. amurka dai ta daɗe tana sa ido akan wannan yankin wanda take gani kamar wani mashigi ne na mayakan ƙasashen ƙetare wannan shine karo na biyu cikin 'yan makonnin da mayakan sdf suka kai irin wannan harin a watan da ya gabata sun kwato ƙauyuka masu yawa a kudancin birnin raqqa garin da mayakan isis ke ɗauka a matsayin su jami'an ƙasar somaliya sun ce mutumin da ya kitsa harin da aka kai a kan jami'ar garissa a kenya a shekarar da ta gabata ya mutu wanda aka hallaka shi a wani samaman da sojoji suka kai da tsakar daren jiya muhammad mahmud wanda aka fi sani da dulyaddin shine kwamandan kungiyar 'yan bangan nan da aka fi jin tsoro ta amniyat ta kungiyar al-shabab wacce kuma ake ɗorawa laifin kai mummunan harin nan da aka kai a watan afrilun bara wanda ya halaka mutane 148 su kuma ɗalibai wani babban jami'in Somalia da ya so a sakaye sunansa ya faɗi cewa jiragen saman amurka masu saukar ungulu ne suka harba makami mai linzami wanda ya auna motar da dulyaddin ke ciki tare da wasu mutane biyu sai dai kuma ministan tsaro a yankin juba abdulrashid junan ya faɗa wa muryar amurka sashen somaliyanci cewa wasu dakarun somaliya na horon amurka da ake kira dodab ne suka kashe ɗan bindigar an kai harin ne a kudancin garin bulla gadud da ke kudancin somaliya kusan kilomita 30 daga arewacin garin kismayo Daga ƙarshe jami'an hukumar sufurin jiragen sama na ƙasar Masar sun faɗa yau Laraba cewa wani jirgin ruwan ƙasar Faransa ya kamo sautin da ta yiwu daga akwatin na'ura akwatin bayanan nan da ake kira black box ne na jirgin Egypt Air da ya faɗa Bahar Rom cikin watan da ya gabata. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zango a jamhuriyar Nijar inda 'yan Boko Haram suka hallaka mutane akalla tara da daren jiya Laraba a gabashin Boso da ke yankin Difa. Suleiman Barma gare ka. bayanai daga ƙauyen ne ya bi da ke a nisan kilomita hudu a gabacin boso sun ce a wajejen karfe takwas na daren jiya talata ne mayakan na ƙungiyar boko haram sama da ɗari suka kai wannan hari inda suka kashe mutane tara sannan suka raunata wasu goma sha uku uku daga cikinsu na cikin mawuyacin hali wata majiya ta kara da cewa harbe-harben da sojojin barikin boso suka yi ta yi zuwa sararin samaniya shine matakin da ya tunzura askara na boko haram suka tsere daga ƙauyen ya bi lamarin da ya sa suka bar motocin su kimanin biyu da ake hasashen sun so su yi amfani da su ne wajen kwasar ganimar abinci hukumomin yankin difa sun tabbatar da faruwar wannan hari amma sun bayyana cewa ba su da masaniya idan 'ya'yan na boko haram sun zo ne domin ɗibar ganimar abinci Domin jin ƙarin bayani na tuntuɓi ɗan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar al'ummar yankin Difa Honorable Bulu Muhammadu. Sai dai umma al'ummar na can Buso kuma in ce jihar Kindifa ta ziyana. Wannan tabbat a jiya mugayen mutane sun kai hari a cikin gari Yabi. An samu rayuka mutum tara aka kashe fiye da goma sun ji ciwo. To jama'a mu suna cikin masara. Kuma gari ne kusa da baso inda akwai dimbin sojawanmu suna nan sai dai mu ce ma gwamnati ya kara karhi bisa aikin shi. Wannan shine karo na biyu da kungiyar Boko Haram ke kai hari a ƙauyen na yabi a ƙasa da mako biyu domin ko a ranar 19 ga watan Mayun da ya gabata ma mayakan kungiyar sun kai farmaki a wannan ƙauye inda suka hallaka mutane shida tare da kone-konen gidaje da dukiyoyi masu tarin yawa. sannan a ranar juma'ar nan da ta gabata ma boko haram ta kai wani hari a garin boso ko da yake rundunar sojan nijar ta ce a wannan jikon 'yan ta'addan na boko haram ba su ji daɗin gamin ba sakamakon nasarar hallakar da wasu 'ya'yanta goma da sojan nijar suka samu ƙasar ta nijar na daga cikin ƙasashen da ke gaba-gaba a yakin da ƙasashen najeriya chadi kamaru da jamhuriyar benin suka kaddamar domin fatattakar ƙungiyar boko haram a ƙarƙashin rundunar tsaron ƙasashen tafkin chadi sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, to a can kuma jamhuriyar Kamaru kama ɗimbin 'yan ƙungiyar ta Boko Haram aka yi aka je da su wani daji aka ɓoye su a wani ɓangare na ƙoƙarin kawar da 'yan bindigar kwata-kwata kamar dai yadda wakilinmu Auwal Garba ya aiko mana. ƙasar jamhuriyar kamaru ta sake ɗaura ɗamarar yakan 'yan ta'addan akan iyakokin ƙasarta da sauran ƙasashe makwabtanta mai yaƙi ibrahim shine mai bawa ministan tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru shawara amma ta ɓangaren yakin da ake yi da maharan boko haram mun ɗauki wannan mataki sabila da taron da aka yi a abuja cewa yanzu muna so boko haram mu kare ɗaya ta gaba ɗaya a yankin sambisan gaba ɗaya a cikin kamaru najeriya da chadi akan wannan tsaron din shi sa ka ga yanzu har eh, shugaban kasar mu ya kira taro to yanzu kuna yarjejeniya ne da sojojin kasar kamar ko da gwamnatin kasar Najeriya da Chadi domin shiga ta ko ina don ku zakulo su yanzu dai a haka muke tafiya har cikin jejin Sambesa za mu shiga mu fitattako su mu kore su mu gama da su gaba ɗaya shi ma kwamandan rundunan dakarun kasar jamhuriyar Kamaru amma na mayakan kasa Sanda Umaru na yi masa tambaya a yayin da ya zo hutu na kankanin lokaci kafin ya koma filin daga ga ƙarin hasken da ya mini. Wannan magana da kake faɗan nan ai abin da zan gaya baka ai mun riga mun yi komai da komai mun gama da su wayanda suke cikin daji na duk mun kame su ai ai suna nan a kame. To ya kake gani a wayanda kuka kame nan yanzu mun yi mun yi mu gansu a gwamnatin kamar ta ta bamu dama ina kuka kai su. Wato yadda muka kamo su a cikin daji mun wahala kwarai da gaske mun zo mun ajiye su a wani sansani ne mun ɓoye su a nan to yanzu muna kokarin mu ba wa hukuma jandarmomi idan muka ba su duk abin da suka yi da su mu ba mu aikin mu ya kare ko da yake a yan kwanakin nan maharan boko haram din da yi sun yi sanyi wajen kawo hare-hare a ƙasar jamhuriyar kamaru amma hakan ba shine yake nuni da cewa an cimma buri ba na kakkaɓe yan ta'addan boko haram a kan iyakokin ƙasar baki ɗaya masu magana dai suna cewa maso kayan ka ya fi ka dabara Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Awal, kamar yadda aka sani dai yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jinjina ma iyaye saboda tarbiyyantar da 'ya'ya da kuma gina al'umma. Don haka na tuntuɓi wata uwa kuma mai ilmantarwa da tarbiyyantarwa da ke hotoro a kanan dabu mai suna Lubna Binta Muhtar. da kuma malama halima nuhu dukko da ke kaduna ta kungiyar kulawa da yara ta save the children ga malama lugna bintan fitar masu sauraro assalamu alaikum wannan rana tana da muhimmanci ga iyaye da ma 'ya'yan baki ɗaya musamman iyayen da suka san abin da ya ɗora a kansu kamar yadda muka sani dai Allah ya halicce mu ba don komai ba sai don bauta kuma bautan nan daga ciki 'ya'ya an ba mu ne don mu musu tarbiyya mu ɗora su akan hanya madaidaiciya mu ba su ilimi mu siyar da su mu tufatar da su mu kula da irin mu'amalar su in sun je makaranta sun dawo mai nazari mu ga me suke koyo kuma ɗabi'u na al'adu da na addini mu ga su yi watsi da su ba kuma ba duka shi shine tarbiyya ba sa ido da kulawa da abin da yaro yake ciki da sauraron damuwarsa a warware masa gwargwadon ikonka idan yaro ya yi abu mummuna ka kwaɓe shi ka nuna masa ba haka rayuwa take ba kuma ba abin duniya ne rayuwa ba wadatar zuci wani abu ce to in ka nuna masa wannan kuma da ƙaunar 'yan uwansa kada ya zama mai cin zali kuma kada ya zama rago komai a masa ya kuka ya kawo ƙara ya zama mai dogaro da kai kada komai ya zauna sai iyayensa ne za su masa to idan yaro ya zama mai dogaro da kai shi kansa zai ji daɗi ko da bayan ran iyayensa kuma zai zama mai addu'a a gare su sabanin wasu iyayen suna kallon ɗansu yana mummunan abu sai dai a yi dariya to wannan ba ita ce birgewa ba masu dariyan nan wata su ne masu kuka wasu iyayen za ka ga awon igiya ne yaro karami sai a dora masa nauye-nauyen da ya fi ƙarfinsa kamar irin masu sa yara su je su yi garuwa ko su yi wata sana'a babba da ta fi ƙarfinsu misali ɗan shekara goma shi zai ciyar da gida yayyo cefanin yayyo awu wannan cin zali ne iyaye da bin hankali da bin diddigi za su gane abin da ya damu ɗan yau hajiya su kuma ‘ya'ya wacce rawa ya kamata su taka a gida? Su kuma ‘ya'ya da haƙƙin iyayensu ne a kansu su yi biyayya abin da ake nuna musu. Hmm. In an ga za su yi mummuna an jawo hankalin su to su yarda su yi biyayya ga iyayen nan. Iyaye ba za su so ɗan su yi abin da zai cuce su ba. Amma ‘ya'yan ba sa hango haka. sai su nace akan abin da zai cuce su har sai sun cutu kuma sannan su dawo su zama a hannu. Malama Lubna Bintu Muktar, ita ma Malama Halima Nuhu Dukku ta kungiyar kulawa da yara ta Save the Children ta ce. Lallai wannan rana tana da mahimmanci kwarai da gaske. Wannan rana ta iyaye kan tarbiyyar yara mai mahimmanci ne a zuwa ga 'yan adam. Mm. Zan fara da ma'anar tarbiyya. tarbiyya dai ita ce baiwa yaro cikakken gini ta bangaren abin da ya shafi aƙidarsa da ibadarsa da rayuwarsa duka to akwai hanyoyi da yawa masu mahimmanci da mu iyaye mukan bi mu ba yaranmu tarbiyya na farko zan ce yi wa 'ya'ya wa'azi da nasiha a kowane lokaci kana yi ma yaro magana kana sa sha addu'a da kake yi tana nuna mishi hanyoyi da ya kamata zai taimaka yaro ya zama da tarbiyya akwai kuma tarihi wanda yake da kyau akwai kuma ta hanyar tattaunawa da yara ta hanyar sanya tausayin al'umma a zuciyarsa nisanta kalmomin banza da gulma a gaban yara a rika gode wa yaro a duk sa'an da ya yi abin kirki kuma a nuna wa yaro kuskure a lokacin da ya yi kuskure kada a kyale shi to in ka so naka duniya za ta ki shi to hanyar da su yara za su nuna godiya ga wannan ɗawainiya da iyaye suke yi a kansu tun daga wata ɗaya ko kwana ɗaya da suka shiga duniyan nan ya kamata su kuma su kasance masu ladabi da biyayya a lokacin da aka ce bari su bari in aka ce su yi su yi wa idan iyaye suka tsufa sun kai lokacin da karfin su ya kare ba su iya yin wani abu a su yaran kuma yanzu sun riga sun zama manya to kamata ya yi a lokacin nan kai ɗa ya zama na kamar lokacin da aka yi maka kana karami kai ma ka yi ma wannan iyayenka haka ya zama na ka kula da abincin da iyayenka za su ci in rashin lafiya ce ka ɗauke iyayen nan ka kai su asibiti a duba su ka ba su kula wadda ta kamata ingantacciyar kula kila a lokacin da su suka kula da kai ma ba su da abin hannu amma yanzu kai Allah ya albarkace ka don sun sa ka makaranta mai kyau sun biya kuɗin makaranta sun yi komi ya kamata iyayenka ma su ji daɗi a wannan lokaci ka kula da su ya zamana ka kula da abincinsu ka kula da lafiyarsu ka kula da wurin kwanansu a lokacin da suke so su je su yi zumunci da 'yan uwansu in a ƙauye ne su suna birni ka kai su su yi zumunci da 'yan uwansu ka dawo da su a sa'an nan ne kake ƙara samun albarkar iyayenka. Malama Nuhu, Malama Halima Nuhu dukko kan ranar iyaye ta duniya. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar mana da shiri na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka da masu sauraro ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. A cikin shirin da muke tattaunawa da bakon namu dan asalin jamhuriyar Nijar ko mazauni birnin Ottawa a cikin kasar Canada wato Dr. Nasir mai nasara. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda dakta ke muna bayanin shawarar da zai iya baiwa mai fatan ganin ya zo da zama kasar Canada ga kuma abin da dakta din ke cewa. A nan in dai kana da kokari da kwari abin ya yi wuya. amma in ka mai da kanka ba a ce ba za ka yi arziki kaman irin kasashen mu tunda kasan mu kasashen mu mutum duk gani yake in ba ya yi tsantsaman arziki ba duk shi yake mai ba mm. shi kuwa ka gani a nan arzikin su mine ne kamar kana da gidan da ka zamna kana da abincin da zaka ci kana da aikin da zai baka kuɗin da zaka ci abinci da zaka zamna mm, ka wasu Eh, da wancan harkokin ka wanda dai kamar a ce ko eh, wani bashi da lahiya wani bashi lahiya a gidanka kana da abin da zaka bashi magani mm. zaka siya mishi magani hmm. eh, to shi kaga wannan shi ne yake sa mutane suka zo nan da hwari ba sa ganiya da wannan shi ne kaman a ingilishi ce ake middle class hmm. middle class ko hmm. kaman wanda dai matsakaicin matsayi to haka ne amma muka gani ko a gida kamar gani ake duk ba wani mugun arziki ba kai mota uku hudu biyar gidaje da dama duk ji ake ba kai ba komi to a nan ka gani ko samun mota biyu ma in ba ka shirya ba ne ba matsala ne tunda dai a nan ka gani harkokin kamar daban-daban ne to shi ne. ko harajin da za ka biya musu ma ya ishe ka ana zance ma wannan shi ne na hari mhm. shine na harin banda shi ma inda ma za ka ajiye motar kama tunda dai gidanka an baka da waje kace za ka ajiye shi a titi ka san ba kamar can bane ba nan titi ba naka bane ba in ka wuce wani waje baka iya ajiye motar ka in ka ajiye kwa ka biya sosai to ka gani to wannan shine duka in kamar mutumin da bai gane ba ko da bai san ba da abubuwan ba haka bane ba shine zai kama shi matsala mm. amma in ka gane tana yi abin nike tsammani dai ban ce ba a shekara ɗaya biyu ko uku amma dai in dai hal dai niyya ne ka yi Allah ya taimaka maka. To ya maganar samun takardar zaman kasan Kanada yake idan ka kwatanta shi da abin da ke faruwa ko kuma wasu kasashe. Wasu kasashe eh, to. Musamman ƙasashen turai. matashin turai mm. ok a kasashen turai ma ka gani akwai bambanci kamar an europe mm. yanzu samun takarda a can yana da wuya ka gani yanzu kama a ce eh, kwatamci a ce ni inda a europe na zamna mm. a yadda ni ke ganin yadda na ga abin kamar ba na samu ba ci gaba yadda na samu ci gaba a nan a nan canada da gani ko tun da dai harkokin ba ɗe ba ne ba kan wajen samun takarda amma nan kanada ka gani da na zo na samun aiki a nan eh, kaman da na samu aiki ne ba dan bani da takardar dan kasa kamar mu ne ba canadian bane ba da takarduna na niger nan na samu resident kamar na samu takardar zama a eh, takardun zaman kuma na samu aiki tunda su a nan suna nema kuma dai kamar yani za ce abin da rangome da sauki idan aka kwatanta da sauran kasashen turai haka ne to ka gani amma samun takarda in dai har dai kana da takardunka in kuma dai ka bi ta biye su a nan hmm. an san kanada ya yi sauki kaman eh, kaman in ka ce za ka kwatanta da amerika nan kanada ya yi sauki tun da dai eh, kanada ka san babban gari ba ne babban ƙasa ne amma babu mutane da dama kafin mai sallama Masu aure a shakata da wannan. sarki Allah sarki da ba kamata ya Allah a gaza kowa. ina duniya abdul wawa in ta yaudare ka duniyan nan idan ka bi ta duniya abdul wawa in ta yaudare ka ta ce ne za ta baka moto to ta ce ne za ta baka mata da ka iso sai ta baka ba ke duniya baki gane da ba ke duniya baki san ni ba ido tsakarka. Yau, in ta ɗauki wannan to duniya gobe sai ta gefar. In ta ɗauki wannan to duniya cinta sai ta gefar. In ta ɗauki wannan duniya za ta zai ta gefar. Ita ba ta ganin gabanta tun da idanunta na ƙasarka sai dai ta zalu ba ta ɗauka da tana ganin gabanta da ta san wanda za ta ɗauko ke duniya baki gana ba. kai To masu aure, yanon kuma shirin zai ɗiga aya. Kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai wani sati a mu da wani sabon bako cikin ikon Allah. Yanzu a madadin shi bakon namu Dr. Nasir Mai Nasara da Julie Gresham wata ta daidaita sautin shirin. Ni Lada Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Da da take riga To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kuka aiko mana. Sakonmu na farko a ya zo ne daga Rilwanu Ibrahim London da ke garin Uba a jihar Adamawa, inda ya ce ina jinjina babban hafsan sojojin ƙasar Najeriya a bisa yunkurinsu na bijirewa zama da tsigirin in yankin Naji Delta, kuma muna taya su addu'a Allah ya ba su ikon kawo zaman lafiya a Najeriya. Saƙonmu na gaba kuma cewa muna ta dakarun ƙasar Iraki fatan Allah ya ba su sa'a a bisa fafatawar da suke da tsigirin ISIS a garin Fallujah. Saƙo daga Bala Muhammad Dambam a jihar Bauchi. Murya Amurka ina kira da babban murya wa gwamnan jihar Bauchi da ya hanzarta biyan ma'aikatan gwamnatin jihar albashinsu domin a gaskiya ma'aikata suna cikin mummunan yanayin kuncin rayuwa a jihar Bauchi. Sako daga Ahmad Manaja, unguwar karfin madaki da ke Bauchi. Shi kuma Mudassir Muhammad Tafawa Balewa da Sani Muhammad Chindo cewa suka yi to JTF ku ƙara ƙaimi wajen yaƙi da tsagiyar Naji Delta masu fasa bututun mai don kada wankin hula ya kai ku dare. Saƙonmu na gaba cewa ina kira ga 'yan ƙungiyar tsagirin Naja Delta, Avengers da kuma masu fafutukar kafa ƙasar Bayafra a Najeriya, cewa ya kamata ku sani cewa Najeriya fa ƙasar mu ce, ba mu da wata ƙasa wadda ta wuce Najeriya. Muddin kuna so ku ɓalle daga Najeriya, to ya kamata ku bi hanyar da ya dace wajen tuntuɓar 'yan majalisunku na dokoki da ke wakilta ku a Abuja domin su gabatar da ƙudurinku gaban majalisa, amma ba wai amfani da tarzoma ko ta da ƙayar baya ba ne zai baku ku bayafra. domin duk abin da zaman lafiya bai bayar ba to tashin hankali ma baya ba da shi saƙo daga usman shitu mahuta Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa hakika haƙuri baya yin yawa kuma baya yin kaɗan. ‘Yan uwa jama'an Najeriya, mu ƙara haƙuri bisa halin da muka tsinci kanmu da yardar Allah bayan wuya sai daɗi. Saƙo daga Musa na Cali a jihar Katsina. To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To a takaice jami'an hukumar sufurin jiragen sama na ƙasar Masar sun faɗa yau laraba cewa wani jirgin ruwa na ƙasar Faransa ya kamo sautin da ta yiwu daga akwatin na'ura akwatin bayanan nan da ake kira black box ne na jirgin Egypt Air da ya faɗa Bahar ram cikin watan da ya gabata. Faduwar jirgin da ta auku ranar 19 ga watan Mayu ya hallaka dukkan mutane 66 da ke cikinsa. Hukumomin na ƙoƙarin gano akwatunan bayanan ne da za su taimaka musu gano musabbabin faduwar jirgin wanda ya fadi yana dab da kammala tafiyarsa daga Paris zuwa Alkahira. Masu bincike sun ce an ga hayaki yana fitowa daga ɗakin matukan jirgin 'yan mintoci kafin faduwar jirgin, amma babu abin da ya nuna musabbabin hayakin. Jami'an ƙasar ta Masar sun faɗa yau Laraba cewa nan da mako ɗaya wani jirgin ruwan bincike zai isa wajen da haɗarin ya auku don ɗauko akwatunan na'urori in har aka gano su. Yawan mutane farar hula da ke rasa rayukansu a rikicin birnin Fallujah na ƙasar Iraq na ƙaruwa sosai yayin da yakin kwato birnin wanda ke hana 'yan ISIS ke ƙara tsananta. wani bala'i ne ke faruwa a birnin yanzu haka rikicin ya ritsa da iyalai masu yawa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu za su gabatar. Kuma ku bi mu bashin rahoton shirin ziyarar Naja Delta mai fama da rikici da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai gobe. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni da Julie Lethal Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku saurari shirin yau da gobe sai kuma anjima.